الحلف بالنبي والكعبة رنطوا هذا النبي رنطوا هذا كعبة قال المصنف والنبي والكعبة رنطوا يني دباء مسكفارة كما رنطوا بعث قدروا هذا يريد هنا أن يمين ال... أن يمين المكلف رنسوا ميهانكالي لا تنأكد إذا حلف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال مثلا والنبي أو وحق النبي لأفعلن كذا أو لا فعلت كذا ولا تنأكد بيمينه ولن ثبت قدره ولو كان ولو كان صادقا ويكره الحلف به ومن حلف بالكعبة فقال مثلا وحق الكعبة أو الكعبة لا أفعلن أو لا فعلت كذا فليس بيميني ولا تلزمه بسببها كفارة ومن الفقهاء دقتك ما لمن فقه من ذهب إلى أن الحلف بكل مؤذن لن رنطوا دكا أبن داك جلم ما وشرعا مثل الكعبة والبيت والمقام ومكة والصلاة والصوم والزكاة والعرش والكرسي سأقول دقا تكي مالام زكاة تشير وانا حرام وعليه الأكثر وشهره في الشامل مم. جو دے نہیں بنا wato ba ana kace baitullahi ba ba ana karce ka'aba ba ba ai ba ana karantar da bambancin kalma da kalma ne ba ana bambancewar wuraren da ake girmamawa yanzu kai sunan ka nawa wane ne faɗi ɗaya tukuna na ga masa sunan da aka sama in kai baka san su ba haka ne na ni ma kai na na ce kuskure nake gaji na kuma ke gyara ba malam umar sun shi ko muhammadu umar to nake ce masa malam umar saboda duk da ai kakan shi ne muhammadu umar ai kakan shi ne ba matsala ne ba sai dai ya kamata ibnu umar to banda wannan ba sani <laughs> to kaga aka ce sani aka ce muhammadu umar aka duk ne yanzu ki da akwai mai kiran ka da wannan sunan ba su kare ba a'a ka san yayin akwai da menene wanda suke faɗin haka na gida ne ko yan uwa ko yayye ko wani abin nan kila karshen ta za a waye gari akwai wanda ke tsaron ka a gidan shi kuma da haka yake kiran ka kai kannan kamar suka saba da kiran ka da haka kana zuwa zaka ji suna kiran ka da wannan suna ba abun ka ta ka ce har yanzu ni suna nawa ne hmm? tun haka ai kaga ba za su na ce me bambancin sani da wancan kaga karshen ta za ka iya bambance amma tambayan ma kama wannan magana ba ba ta taso ba wa minhum man dhahaba ila karahati al-halif biha ba haramun ba shi ake so ku gane anan kana iya ka karanta kuma baka gane ba baka gane abin da ake so domin in ka tafi kana neman bambancin sallah bambancin kaza bambancin kaza sai ka gane baka san ma me ake ta abin da ake gane rantsuwa da wa'ina haramun ne asali kuma ya taso da rantsuwa da wani Allah ana magana rantsuwa imma da sunan Allah wa imma da maganan Allah ومنهم من ذهب إلى كراهة الحلف بها وشهر الفاكهان هذا القول قال عليش وأما الحلف بما ليس بمعدن لن دوان أبن دباء جرم ما وشرعا كالدم كالدما كده دما ذات أكي يعني أنا يصنع كوغنكي والأنصار irin duwatsu da ake sawa wa hayatu abi wa ra'su abi wa turbatu abi fala shakka tahrimuhu ko ko kuma wancan din zai zama in an dauke shi haka a ce kaddabi in an canza wasali duma ya zama gunki abina kaddami ko wani abu ne daban wal ansab nasaba إذا نفق في الصور ولا الله ولا ينبغي أن يختلف فيه والناس دل على تحريم ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلف بأبيه في سفره فقال ذلك فما علف عمر بأبيه بعد ذلك حتى توفي رضي الله عنه كاغا دغت كيكي ينزو موزا عشي كأي آية وانجي ما سيكي سوى دبا دغت كيكي ومو دوكي أبن دبا يمانشي وتو ينزو يا زامي آه شينا شيتو كتيغا بدأي ينزو بابو ميه haka ake so ka bada amsa bayan an ji wannan abu baya da kyau to tun da ku baya da kyau to yanzu me abun yi gashi muna yi ya ce to ku ku dinga yi ba komai shi ake so a ce to ko ya za a yi haka ku bari wa an sa'ad ibn ubaida qala sami'a ibn umar rajulan yahlifu la wal ka'ba فقال له ابن عمر inni sami'tu rasulullah yaqulu man halafa bi ghairi llahi faqad ya